Barka da zuwa tashar tsakar gida. Assalamu alaikum jama'a yanzu haka muna tare da barista Hamza Wala shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta jihar Kebbi wato Human Rights Commission. Barista Hamza ga wani bidiyo na ta yawo ko ina kusan in ce ba jihar Kebbi ba ya game Najeriya gaba ɗaya. inda an ka nuno wani yaro mai suna jibirin ko? jibirin eh to an ce kama kuna cikin waɗanda kun ka shiga gaba-gaba wajen zakulo wannan bawan Allah don ku ceto rayuwa dai da sami faru kaɗan wa masu saurare masu kallo bayani a'udhu billahi shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sunana barista hamza yi wala kuma ni ne state coordinator na national human rights commission a nan kebbi state farko dai sai dai mu ce abu zula mai sha'anar ji saboda abin malam ya yi muni kwarai da gaske jiya da dare around this time ina gida sai wani senior colleague ya kira ni cewa ya samu labari a nan cikin badariya akwai wani gida da aka ajiye badare na birnin kebbi nan birnin kebbi eh. aka ajiye yaro mamashi ta rasu shekara biyu sun kauce sannan yaron kamar na ɗan da ciwo na farfadiya sai suka ɗan mai shi waje aka bar shi nan wajen nan yake komi da ruwa da iska da zafi da komai yana wajen to na ga wurin kamar da tumaki da wasu abin da su talo-talo duk suna wurin kamar tare da shi wurin da bala a kan shi hankali sosai eh. tare da bisa shi wuri guda an ka daure shi da talo da bisa shi eh. to abin da suka ci shi ka ci hatta ne yake yake inna lillahi wa inna ilaihi yaron gaba ɗaya ya koma kamar mabaci saboda bai san komai ba ko magana ma bai iya ba lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma matan wannan mutumin da ya mishi wannan abin shina nan da ran shi eh. mu mutum ne mai hankali ina da kuma mata cin gidan guda uku mata uku gare sannan abin ba shi ma suna da daya kuma ɗaya suna nan lafiya don ba su da wani alama ta wani wurin muka je suna ɗaki suna kallo to barista ita hukumar ka wani mataki ta doka ita human rights commission so gaskiya da muka samu labarin ajiya yau da safe muka je police station tare da mu da women lawyers na nan jihar nan, akwai ajiya amina da wani senior colleague barista lagalo muka je wajen dpo muka gaya mishi abin da ke faruwa amma ga lokacin ba mu tabbaci muka buƙaci a bamu ah, ma'aikata domin mu je mu gani da kanmu muka je kuma aka shiga aka tabbata abin haka ne hmm. su lokacin ne aka ɗauki yaron aka sa shi mota sannan aka kama matan shi guda uku hmm. daga lokacin mijin an ce bayan nan ya je kasuwa an mutu sabbin dawo ba wai direba ne direba ma ne wanda ka direba mota ne amma daga baya dai shi ma dai an kamo shi da shi da matan shi uku suna nan ga wajen hukuma kuma shi yaron na a sahaya hmm. alhamdulillah ya dan samu taimako an ba shi tallafi sosai yana wajen yana dokar kuna cikin waɗanda an gaba gaba ke na wajen kai shi asibiti gaba hmm. gaba wajen kai shi asibiti kuma da aje a yi arsin matuɗin ba ka ji aka yi kuma hmm. to yanzu su shi uban yaron da kishiyoyin uwati hmm. kishiyoyin mahaifiyata yanzu suna ina suna nan a police station nan birnin kebbi da bishe nan birnin kebbi da bishe suna nan a police station nan to daga nan wani mataki za a doka su za su ƙara cikin sai a izin mutanen kotu dole okay saboda dole ne sai a je kotu a yi to yanzu barisa wani kira za ka yi ga al'umma musamman ma wajen sa ido kuma yadda za a yi ya zamanto ita hukumar kuna iya samun waɗannan bayanai na farko dai gaskiya ina kira da mutane su ji tsoron Allah saboda ni gaskiya na ga hadda hakkin mafataka ma akwai duk wanda ya san da yaron nan an aje shi wajen nan bai yi komai ba shi ma ya kamata a yi mishi hukunci gaskiya makwatan mutane na ganin da cewa hadda makwatan mai gidan kenan hadda su sun yi sakaci sosai sun yi sakaci sosai saboda ma mamaki suke ma da muka je kamo shi wai a kan jibril za a zo da su police station eh. so sun ɗauki yaron kamar ba mutum ba eh. ko me ni dai ba sani ba amma mamaki suke wai a kan wannan yaron jibril za a zo a kama wannan mata a kai su station eh. saboda dai an ɗan jibril ga ce wanda bai da hankali sun ɗauki shi ma kuci ba yanzu kamar da kun kai bincike shi jibirin yana kai kamar kimanin shekara na shekara goma sha uku ne shekara goma sha uku kuma magana bai iya ba saboda cikin dabbobi ta sai da dinga kuwa ko yake bai iya magana na ga ma wani bidiyo inda aka nuno yana ɗaukar kashin tumaki dabbobi yana ci eh, eh. wannan ba wala har da kashin ciki yake kashin dabbobi da nashi ne shi da ke to yanzu kuma an kai shi asibiti wa zai kula da shi can asibiti gaskiya alhamdulillah da muka je sayayya shi cmd na sayayya da ta'aminu gunza hmm. ya gaya mana za a samu ɗaki guda a ajiye shi kuma za a ɗauko mishi um, wadda za ta dinga kula da shi wajen hmm. da abincin shi da tattara shi da komai ya ɗauki nauyi sannan duk likitocin da ya kwata zo su gan shi za a nemo su zo su sami wani yaro saboda yana buƙatar taimako sosai to alhamdulillah muna godiya barista hamza wala Allah ya saka da alheri masu kallo da saurare wannan bayani na game da wannan bidiyo da ya zagaya ya game duniya na cin zarafin wani bawan Allah da an yi wanda uwa ta tara su an ɗaure shi cikin dabbobi yana cin kashin dabbobi yana cin kashi ne sannan rayuwa ta koma da kasar rayuwar dabbobi don haka magidanta da kuma al'ummar da ka zama cikin unguwa duk inda masu irin waɗannan tabi'u suke da Allah a yi ƙoƙari a zaƙulo su a garzaya zuwa ga hukuma ta kare hakkin ɗan adam wato human rights commission ko wace jiha akwai wannan ofis da haka mutane ku yi ƙoƙari ku yi ta alaƙa da irin waɗannan ofis don gane an ƙwato matalakawa hakkinsu na gode daga zaidu bala ko hasawa birnin kebbi kike kuma ni tsatsaye nake zuwa ai magana mai kyau tana zuwa da mutum wallahi wagga tsatsaye take ko gudun ki saboda ni wallahi ba ni cikin miji na ya ni wallahi misa misa ki daure shi eh? misa ki daure yaron wallahi ban daure shi misa baki bashi abinci wallahi ina bashi abinci to misa yake haka ne lallace haka ne bakin shi bai lahiya wallahi ina bashi kuma duk wanda ba ga tunda duk su hukuna ita ta make